اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي قوة رمضان هجرة جبوليار دليه da arba'in da uku wanda ya zo sha uku ga watan hudu 2022 muna nan dai a cikin aya ta 197 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله سبحانه وتعالى أشكي وانا آية تأريدة jiya دا بقي bayani بياني kan ma'anan alhajju ashhurun ma'lumat wanda muka kawo maganganu guda uku ko hudu daga manyan malamai na musulunci da suka fassara wannan aya da shi cewa hajji watanni ne sanannu su ne shawwal da zulqa'adati da zulhajji ko kuma shawwal da zulqa'adati da kwana tara na zulhijja ko kuma shawwal da zulqa'adati da kwana goma na zulhijja ko shawwal da zulqa'adati da kwana goma sha uku na zulhijja ko kuma shawwal da datti da kwanaki talatin na zulhijja wa man farada fihin alhajja wanda ya niyyaci aikin haji mun faɗi sharuɗa guda biyar waɗanda kafin mutum ya niyyaci aikin haji sai ya cika su sharaɗi na farko ya zama musulmi ya zama kuma mai hankali waɗannan sharuɗan guda biyu su in ba su ma babu aikin hajjin kwata-kwata wanda ba musulmi ba in ya yi harama da aikin hajji baya cikin addinin musulunci hajjinsa bai ba saboda sharaɗin karɓar addinin musulunci da karɓar ayyuka a cikin addinin musulunci sai an samu imani tukunna sannan ayi yi ikhlasi sannan kuma ayi akan sunna to shi babban sharaɗin na farko ma na imanin ma ba shi da shi sannan mahaukaci dama ba ma zai haji ba in ma da mahaukaci za a ɗaure shi a je a jujjuya shi a yi aikin haji da shi aikin hajin bai ba saboda ba sharaɗi daga cikin sharaɗin karɓa aiki shine hankali saboda an ɗauke alƙalami a kan mahaukaci har ya warke sannan na uku ya zamo wato balagagge in yaro ya haji ta yi. amma kuma ba ta wadatar da shi daga hajjin farilla ba idan ya balaga sai ya koma ya sake yin hajji ta farilla shi sa wata mata da ta nuna yaro ta ce ya rasulallah wannan yana da hajji yace e, eh, kina da lada to kaga ashe hajjinsa ta yi yana yaro amma kuma cikakkiyan hajjin musulunci sai ya balaga ya je ya yi hajjinsa daga baya sannan kuma hurriya bawa shi bawa lokacin da yake halin bauta yana ƙarƙashin ikon wani ne idan ya yi hajji ma ta yi amma tafarilla sai ya samu yanci an yanta shi sai je ya kuma yin wata tafarilla to sannan istida'a ita ce sharaɗi na biyar wanda mutum kafin ya harama da aikin hajji sai an samu wannan mun fassara istida'a da abubuwa guda uku na farko lafiyar jiki na biyu guziri na uku amincin hanya waɗannan abubuwan guda uku su ne istiɗa a dakin manista ɗa ilai sabila to idan mutum zai iya zama yana da kuɗi amma ba shi da lafiya ko yana da lafiya amma ba shi da kuɗi ko yana da kuɗi yana da lafiya ko ba shi da lafiya ba shi da kuɗi duka mun yi bayanin wato wannan a ajiya sannan maganan mace muka yi magana cewa mace hajjin da za ta yi kala uku ne akwai hajji na farilla akwai hajji na bakance akwai kuma hajji na mustahaddi to ita sharaɗin mace ya zama akwai maharam tare da ita ko kuma hukuma alhazai shine rifka ma'amuna ya zama ta tafi a cikin hukuma alhazai tunda akwai malamai akwai ma'aikata jama'a ne da yawa rifka ma'amuna za ta iya tsayawa a matsayin wato abinda ake kira wato maharam amma da za a ce ba riska ma'amuna ita kadai kwallin kwaltan tal za ta kama hanyar tafi aikin haji to idan tana da maharam to lalle su tafi tare da maharam ɗinta daga cikin sharaɗin kamalar cikar ingancin hajinta ya zama cewa tana tare da maharam ɗinta to sai ya zama gashi ta haɗa kuɗin zuwa aikin haji ɗan uwanta yake ba za shi ba ko kuma sannan maharam ɗinta yake ba za shi ba to za ka ga anan ake yin mijin biza sai a samu wani kato hada ta da shi a ce mijin biza wannan mijin biza haɗari ne sosai ƙara ma mace ta tafi cikin hukuma alhazi ta tafi da wani mijin biza so da su can za su ɗauka miji da mata ne wataƙila ma a ba su ɗaki ɗaya ko a haɗa su guri ɗaya so da an ga a fasfo ɗin su kamar tare suke a bizar su kamar tare suke kaga wannan hatsari ne wannan mijin bizar da ake yi to a lokacin da za ta yi hajji na farilla idan maharam din ta yace ba za shi ba ko ba za ta ba to dole ne ta je ta yi aikin hajji nan ko da ba maharam domin ta sauke nauyin da Allah ya dora mata amma idan na bakance ne wato alwashi ta ɗauka cewa za ta yi aikin hajji idan ta yi alwashin ne kafin ta yi aure sai kuma da za ta yi auren ta gaya wa mutum cewa fa to na ɗau alwashi zan yi aikin hajji kada bayan na aure ka ka hana ni zuwa aikin hajji alwashi bakance na yi to in ya yarda da wannan dole ya cika masa wannan sharadi amma idan bayan ya aure ta ne ta ɗauki alwashin ba tare da yardarsa ba to zai iya hana ta zuwa sana haka nan haji na mustahabbi wanda mace za ta je ta yi dole ya zama akwai izinin ko tare da maharaminta domin ba wajibi na ta je ta yi haji a lokacin ba sunna ne to ko ba zai aikata karya doka don a je a aikata sunna ba sannan mun faɗi cewa akwai waɗanda za su iya karɓar wakilci a yi musu aikin haji cewa za a iya wakiltar ka a maka aji na farilla ko a yi maka haji na nafila wanda mun yi bayanin haka mace za ta iya wa namiji namiji zai iya wa mace duka mun yi wannan bayanin a wato inda muka yi maganan faman farada fihin nan hajja wanda a nan muka tsaya sai Allah ta'ala ya ce wanda ya niyyaci aikin aji. sannan mun yi magana akan miqati zamani da makani mun yi magana akan waɗannan iyakoki guda biyar da aka sanya cewa mutum ba zai ƙetara su ba in dai za shi aikin haji ko umara sai ya tsaya a nan ya ɗauki niyya ya kuma sa wato harami kuma mun faɗi hukuncin wanda ya ƙetare miƙati ba tare da ya ɗau harama ba kuma gashi haji zai ko umara yadda zai gyara wannan sannan kuma mun faɗi iyakokin wato hududin haram bayan hudud na miƙati mun faɗi kuma hudud na harami yadda su kuma wanda ba musulmi ba zai shiga ba da dalilin da ya sa aka faɗa haka insha Allah ta'ala ce wanda ya kulla niyyar haji fala rafasa to a cikin aikin haji babu abu da ake kira rafasu me ake kira rafasu asalin rafasu yana nufin farfasa amma kuma ana fassara shi da jema iyali ma'ana idan mutum yana cikin aikin haji ko umara bai riga ya sauke ba to shari'a ba ta yarda ya je ma iyalinsa ba ko ya yi runguma ko ya yi kwarkwasa ko kuma ya wato aikata abin da yake a cikinsa akwai wato mu'amala da iyali ko da bai kai ga saduwa ba wani ya fi wani girma amma mafi girman shine saduwa wanda shine wato abin da kusan malamai mafi yawansu suka haɗu a kan cewa shi kaɗai ne a cikin mahazura ihram da muka lissafa guda goma sha biyu wanda yake ɓata aikin haji duk da ba muttafaqun alaihi bane ibn al-munzir ya rawaito ijma'i akai amma ijma'in nasa karyayye ne don akwai maganganu da aka samu daga wasu sahabbai waɗanda su ba sa ɓata haji da samun jima'i a ciki sai dai kawai a gyara shi ta hanyar yanka badana wato a yanka raƙuma sannan kuma a ƙarasa aikin hajji hakanan wanda suka ce aikin hajjin ma ya ɓaci ai sun ce sai an karasa shi haka sannan kuma shekara mai zuwa a zo a sake shi to wannan magana da ta kudin jayi a kai kenan amma dai akwai malamai da suke da maganganu saboda samun ba a samu hadisi karar ingantacce sarihi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya hukunci akan wannan ba duk madogararsu shine wannan aya faman farada fihin fa fala rafata to wanda ya rafa kudin mai hukuncin sa shi ne rafasu in ya kai ga jima'i ba a riga an wato fita daga yanayin da za a iya yi din ba wannan shi ne suka ci haji ya ɓaci sai an ƙara shi a yanka ba dana kuma a zo a sake shi wanda shi ne ƙaunin jamhurin malamai sannan wada fusuka idan mutum yana aikin hajji ba fasikanci alfusuku a nan zai iya ɗaukar fusuk al'akbar wal alfusukul akbar shine mutum ya aikata manya-manyan laifuffuka waɗanda wasu ma suna iya fitar da shi daga addinin musulunci akwai alfusukul asgar ƙananan laifuffuka wanda ya kamata jidda kowane lokaci ma an hana yin fasikanci amma kuma a lokacin aikin hajji ya kamata a ce an fi tsananin nisantar aikata duk wani nau'i na wato abin da ake kira wato fasikanci kada mutum ya kuskura ya yi shi yana harama ko yana cikin aikin haji shi yasa ma za mu ga a hadisin da ya mana magana akan falala aikin haji ai wannan ya lissafa cewa man hajja hazal baita wanda bi ya zo ya ziyarci wannan ɗakin falam yarfuf bai farfasa ba ko jima'i ba walam yafsuk bai kuma aikata fasikanci ba raja'a kama waladatu ummuhu zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi wannan shine mafi girman hadisi da ya fito da falala aikin haji cewa a dawo da kai sol test tas ba ka da wani zunubi kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka kaga ranar da mahaifiyarka ta haife ka to laifin mai kai ba kai laifin komai ba ma'ana ta bangaren zunubi ba ta bangaren lada ba ta bangaren zunubi ne za a da kai haka amma ladanka yana nan wato cikakke da kuma hadisin da yake cewa al'umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma daga umara zuwa umara suna kankare zunubin da aka yi a tsakani in kana da iko za ka iya zuwa duk wata kai umara sai kai umara goma sha biyu a shekara in za ka iya zuwa duk sati kai umara sai kai umara hamsin da biyu a shekara in za ka iya kullum kai umara sai ka umara ɗari uku da sittin a shekara ba wanda ya hana ka ita umara ga ta na an buɗe kofa ba a ce ta yi yawa ba ko ba a ce ta yi kaɗan ba ya dangana ga samunka da lokacinka da damarka da abin da za ka iya so da ita kowane lokaci ana yin ta kowane lokaci ana umara so da haka za ka yi umara yadda ka samu iko da yadda za ka iya to tsakanin umara umara in sati sati kake umara to daga wannan satin zuwa wannan satin da kai umara ka kuma yin umara laifin da ke tsakanin duk an kankare su sai ce wal hajjul mabrur hajji lafiyayye kubutacce wanda aka gina shi akan ilimi da ikhlasi da sunna laysa lahu jaza'un illa aljanna wannan ba shi da wani sakamako sai dai ka zo ranar alkiyama a buɗe maka kofa a ce shiga aljanna bukhari da muslim akwai da yake cewa alhaji ya hadimu ma kana qablahu idan mutum ya aikin haji kamar yadda annabi alayhi salatu wasallam ya ga a bin al-as cewa baka san cewa hijira tana rushe abinda aka yi ta ba na laifuffuka hakanan shiga musulunci yana rushe laifukan da kai kafin ka musulunta hakanan hajji tana rushe abin da ya ratsa tsakaninta na wato laifuka. sannan wani ya tambayi annabi alaihi salatu wassalam ayyul a'mal afdal wani aiki ne yafi sai ce imanin billah aikin duk da yafi kace ka yi imani da Allah ka tsaya akan haka ila kuma maza qala jihadun fi sabilillah sai jihadin ɗaukaka addinin Allah ƙila kuma maza ƙala hajjin mabrur in ka samu hali ka je kai hajji sannan akwai hadisi da yake cewa tabi'u bainal hajji wal ku dinga biyar da tsakanin hajji da umara in kai umara kai hajji in kai hajji kai umara in kai umara kai hajji ko ka je kai hajji ka zo kai umara ko ka hada umara da hajji kai kai tsakanin su fa innahuma yanfiyanil faqara waz zunuba idan kana yawan haji kana yawan umara za su kankare maka zunubi kuma za su kankare maka talauci za ka ga mafi yawan alhaji na masu kuɗi ne ya alhaji da ka ja ce mutum alhaji za ka ga alhaji ne sosai kama yamfil filkiru khabas alhadidi wa zahab wa fidda kamar yadda wato idan aka ɗauki uwan makera ko uwa bin wutan makera zuga zugi aka sa gwal ko karfe ko tuman zinare ko tuman gwal ko tuman karfe aka hura wuta aka kona shi zaka ga an cire wato kanza kanzo da kazanta kazantar da ke jikinsa to haka nan shi ma mutum zai dawo nan kuma yake cewa wa layi salasatu bakin Allah uku ne duk wanda ya shiga cikin wannan sunansa bakon Allah na farko albazi wanda ya harama ya tafi yada addinin Allah ko kare addinin Allah to duk inda ya sauka bakon Allah ne wal da alhaji wanda ya harama ya tafi aikin haji bakon Allah ne wal mu'tamir da wanda ya kamara ya tafi umara shi ma bakon Allah ne sannan an tabbai annabi sallallahu alaihi wasallam wai shi da tsoho da rarrauna da mace menene jihadin sai ce jihadul kabir was sagir was da'if wal mar'a al hajj wal umara in kai shekaru ko kuma kai yaro ne ko kuma kai rarrauna ne ko ke mace ce to jihadin ku kawai ku ta zuwa haji da umara ita zuwa haji da umara shine abin da ku. to kaga idan mutum ya je haji da umara ya yi ta da ilimi ya yi ta akan sunna da ikhlasi to duk wannan alƙawuran da aka yi zai cancance su a bashi su wannan lokacin da mutum ya zo min miƙati ya fara talbiya labbaika allahumma labbaika sai annabi alaihi salatu wasallam yace ma min muslimin yulabbi babu wani musulmi da zai fara talbiya labbai allahumma labbai, illa labba an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw shajarin aw majarin duk bishiyar da take kusa da kai sai ta amsa dukkan wani dutse da ke kusa da kai sai ya amsa duk wata ƙasa da wata marmara da wani dutse shi ma sai ya amsa maka hatta tanqati al'ardu min hahuna wa har sai ƙarshen iya ganin ka gabar da yamma kudu da arewa duk sun amsa maka cewa wannan abin da kake faɗa su ma suna amsawa sannan anan sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin min an yubtika Allahu fihi abdan minan nari babu wata rana da Allah yake yawan yanta bayi daga wuta min min arafa kamar rana arfa shi sa wanda ma bai je ba baka samu damar zuwa arfa ba to ai akwai bonus da aka yi maka na kai azumin ranar arfa in kai azumin ranar arfa za a kankare maka zunubin shekara biyu wacce ta wuce da mai zuwa wai fa dan baka je arfa bane kadai wanda ya je arfa gaba ɗaya za a yace amma kai da baka samu zuwa arfa ba sai aka ce kai azumi ranar arfa shi wanda yake filin arfa din shi ba a so ya azumi ba saboda ya riga ya wuce ya azumi abin da yake ciki na filin arfa ya fi ƙarfin azumin arfa to kai kuwa da kake ko ina a duniya musulmi da Allah bai kaddara za a yi arfa da kai ba sai kai amfani da wannan damar sai kai azumin ranar arfa sai ka samu kankaran zunubin shekara biyu kai wannan da daɗi yake to sannan annabi alaihi salatu wassalam yace kuma khairu du'a du'a yawm arafa mafi alherin addu'a da zaka yi Shi ne ka yi addu'a ranar arfa bisa za ka ga wani ya ci ko littafi da bukatu mala yana karanta wa Allah Allah ina da damuwa Allah ya ta wance Allah ɗana wani ce to kai me yasa kake faɗa yake ai na dunkule Allah ya sani amma so nake ni dai in tabbata na gaya wa Allah kowa na sa na san na ce Allah ni da ta da duk wanda yake in roƙa masa kai Allah duk na roƙa na san ji ya ji amma ni ne nake so in gamsu cewa na sako kowa a ciki za ka biya rubuto ya'ya da jikoki da abokai da makota yana addu'a yana gaya wa Allah akwai haji ya mero Allah ta ce a gaya ma damuwarta za ce akwai alhaji muji ya ce a gaya maka damuwarta za ce Allah akwai wani Allah ne mutane iri iri ba eh, kowa kuma Allah ya ji nasa yana karanta wa Allah sunayen mutanen da yake so kowa a biya masa bukata saboda khairu du'a du'a yawmi arfa sai za ka ga kowa ya shagala da addu'a wani ya daga hannunsa sai ya awa biyu bai sauke ba shi ya san zai ke ga Allah duniya yake ga masa lahira yake ga masa wata kujera yake so wata kujera yake kai baya son ya sauka ko wasu kudi ya samu baya so su kare Allah shi ya san bayan sa ne ma ya ce mutane dai sun kasu biyu wani yakan gaya wa Allah duniya kadai wani kuma ya gaya wa Allah duniya da lahira kaga Allah shi ya san mai bayansa suke faɗa amma dai kaga kowa ya ɗaga hannu ya kalli gabas yana ta addu'a wannan shi ke nuna maka mutane sun san ba mai bayan ba sai Allah sai ce kuma wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli sannan mafi alherin abin da ni na faɗa da annabawan da suka gabace ni shine zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi wannan zikirin in za ka iya yin guda ɗari kullum da safe kai domin annabi alaihi salatu ya ce wanda yake karanta wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ƙafa ɗari kullun da safe Allah zai masa wasu abubuwa har guda biyar na farko zai zai ba shi lada ɗari zai kankare masa zunubi ɗari zai ɗaukaka masa daraja guda ɗari zai ba shi ladan wanda isiyo baiwa guda goma ya yanta su sannan kuma ba wanda ya kai shi a wajen Allah a ranar ta ɓangaren zikiri ya dai kai wani abu ko ka ƙara da wani abu kun ga wannan zikirin kan mutum ya wasa da shi kuma baya wuce minti goma zuwa minti biyar ka gama sannan annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa duk dai a cikin wannan wato garaɓasa da ke cikin aikin haji cewa yin sallah a masallaci na ga wanda ya ziyara a madina daidai yake da sallah dubu a wani masallacin da ba na annabi ba nafila ce ko farilla in kai nafila raka'a biyu dubu ce in kai farilla dubu ce duk abin da kai a masallacin annabi dubu ne wasu ka ce ba ma iya sallar ba ko salati kai dubu ne ko mai kai ma dubu ne sun kiyasta da wannan maganar sallah sana a masallaci mai alfarma kuma za a baka dubu ɗari ko wace sallah dubu ɗari sannan wanda ya sumbaci hajar aswad ya ce an saukar da shi ne daga aljanna lokacin ya fi tsananin fari fiye da ƙanƙara. Laifufukan 'yan adam ne suka mai da shi ya koma baki sannan ya ce wanda ya yi ɗawafi so bakwai yana yi yana kirgawa sannan ya a biyu a bayan makamu ibrahim kowace kafa in ya ɗaga da kafar da ya sauke kowace taku ɗaya lada goma kowace taku ɗaya lada goma ashe ka ga ɗawafi akwai mai sauki shine kana dabda ka'aba nan da nan ka zagayo akwai kuma wanda kake ɗan nisa da ka'aba shine zaka ka daɗe baka zagayo ba akwai kuma na sama ma akwai na can sama ma wanda za ka daɗe kana yi to takun ake dubawa takun ake duba yawan takun da kai ana duba yawansa kowane taku ɗaya lada goma in kai na biyu kuma a kare maka zunubi goma mu masu zunubin nan da yawa ana ɗeba goma goma a ciki ka ga mutum zai more sannan wanda ya raka'a biyu bayan ya yi ɗawafi shi kuma ladansa kama ‘ya'yanta baiwa ne daga ‘ya'yan Ismaila. Shi za ake cewa amma ka da safa da marwa shi kuma daidai yake da kayanta bayi guda saba'in. Shi sa ake cewa Jibril ya zo ya same ni, ya karanta min gaisuwa daga wajen Allah, ya ce min ka gaya wa waɗanda suke filin arfa da waɗanda suke muzdalifa cewa Allah ya lamunce musu kurakuran da suka aikata. sannan kowane jifa da za ka jefa tsakuwa guda ɗaya ka ce allahu akbar kowace tsakuwa guda ɗaya allah ta'ala zai dinga kankare maka zunubi da wannan tsakuwar da ka jefa guda ɗaya haka in kai yanka wannan yankan da za ka yi zai tafi da zunubinka haka kuma in kai aski kowane gashi ƙwaya ɗaya da ka aske a kanka in gashi dubu ɗari ne a kanka kai aski to sai an kirga waɗannan gasu-gasu suka guda dubu ɗari da ka aske kowanne an baka hasana guda ɗaya akan kowane gashi an kuma kankare maka zunubi guda ɗaya malam hajji ai sai mutum bai da hali kana da hali ka je kai hajji shi sa Allah ta'ala yake to amma fa duk da wannan ingancin haji da wannan roman da aka zuba da wannan daɗin da aka zuba fa falara fasa, hmm. sai kai hajjin da babu rafasu wala fusuq sai kuma kayi hajjin da babu fasikanci a cikinsa sannan wala jidala fil hajj babu jayayya babu musu babu gardama wanda zaka ga wasu suna mayar da lokacin aikin haji wato ya zama lokaci ne na musu da gardama shi sa annabi alaihi salatu wassalam yace a kiyaye yin musu da gardama a lokacin da mutum ya harama da aikin haji kuma kamar yadda muka fassara cewa arrafatu ibnu jarir tabari ya rawaito cewa wato lokacin da mutum ya harama da aikin haji kuma ya zama cewa ya cika sharaɗin da aka ambata to shine wannan ladan da aka faɗa na kayoma waladatu ummuhu to a lokacin ne wannan ladan zai tabbata sannan kuma arrafasu da muka fassara da ma'anan jima'i shine fassara Abdullahi dan Umar da Malam Abba kuma a ciki akwai wanda suka fassara al da ma'anan ma'asi wato dukkan dangogin sabo kama abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas da malam mujahid da Afa ibn yasar da Afa ibn rabah da ikrama da muhammad bin ka'ab da Zuhuri da sa'id bin jubair da rabi'i bin anas da ata al-furasani da maqatil bin hayyan da ibrahim nakai da qatada duka waɗannan gogaggun malaman sun fassara wannan da cewa ana nufin dangogin sako gabaki ɗaya. sannan jidal jayayya wanda aka fassara shi da cewa jayayya yana nufin a nisanci duk wani abin da zai kawo gardama ya kawo husuma ya kawo tashin hankali ya kawo fitina ya kawo dambe da ba hammata iska to a nisance shi a lokacin aikin hajji wannan shine fassara Abdullah dan Abbas da Abul'aliya, Aliya da Afa da Mujahid da Bahas da Ikrama da Jabir bin Zaid da kuma Ata'ul Khurasani da Makhul da sauran manyan malamai kamar da zuwa tafsir Abi Hatim wa ma min khairin wannan ka'ida ce duk abin da kuka aikata na alheri kalmar ma nan ta shigar da duk wani aiki da kai na alheri mai kankantansa mai girmansa mutuka an yi shi da ilimi kuma akan sunna wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah duk abin da ka aikata na alheri to kada ka damu Allah ya san abin ya rubuta abin kuma zai sakayya akan abin komai kankantansa komai girmansa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu shine Allah ta'ala ya hana musulmi da su kada su aikata abubuwan da basu dace ba kuma ya zaburar da su ya kudaitar da su akan aikata alheri cewa mutum ya yi kokari aikata alheri a cikin aikin haji wato ya zama cewa wanda ya nemi gurin zama kaga tsoho ya taho akwai wani mutum da ya wani abu a filin arfa duk wanda yake gurin sai da ya burge shi ya masa addu'a ka san akwai tsofaffi da wani tsohon zai nace sai ya je hajji kuma ba shi da wanda yake tafi tare da shi ba ya tafi tare da kowa ka gan shi a hanya yana tafiya da kyar ko a zo ya ma rasa ya ma bata ya rasa inda za shi ko ka gan shi a rana ko ya bace ya rasa hemarsu irin waɗannan ayyukan suna cikin ƙarin ayyukan da mutum zai yi aikin hajji ya samu lada malam da rana ta daki tsohon nan kuma ya ci abinci ya shasha yogurt waye sai cikinsa ya ɓaci kawai sai kama zawo duk mutane da suke gurin sai suka suka wace sai wani ya taso ya kwance haraminsa na kan kafa ya ajiye ya zo ya kama hannun tsohon nan ya ban ɗaki da shi ga kashi yana zuba ya je ya wanke masa ya wanke masa ya samo masa ihrami ya ɗaura masa ya ɗauko shi da shi inuwa mutane kuma sai addu'a suke masa kan Allah ya saka da alheri kan Allah ya saka ma da addu'a da ya sha ta mutane kawai a filin arfan nan kawai ta ishe shi ko da shi bai addu'a ba yace abin da ya sa ni ne haka tunani na din tsoho na ne ya samu kansa a cikin wannan larura zan so a ce wani ya bashi to shi yasa taimakon ruwa in ka ka dauko abinci biyu kaga wani bai samu ba ba shi in ka dauko ruwa biyu Ka ga wani bai samu ba ba shi in ga wani zai tsallaka titi kama masa ya tsallaka in kaga wani ya maka da Allah zo ka taimake ni da Allah ina son in san canjin kuɗi ko kaga wani zai canza kuɗi za a cuce shi ya eh, ka taimake shi ko kaga wani bai iya hawa lifta ba taimaka masa ya hau liftar ko kuma kaga wani wato ya ya makale a cikin lifta ya eh, ka taimake shi ko kuma ka ga mutum wajen yin bayan gida akwai wanda shi ina dan gurin nan da ake dan irin yan rariyar nan da take wucewa to shi ya dauka a nan ake yin bayan gidan kawai sai zo ya dauke dan wannan dan murfin kawai sai tsugo na anan kawai ya tafi wani kuma ya zo wajen hawa kan ban dakin bai sai da ake hawa ba wani bai hasa yadda ake kunna lifta ba wani bai sai da ake shiga mota ba wani kuma yayi ciniki ba yaran da zai gaya wa mai kayan ga abin da yake so ya siya to duk waɗannan suna buƙatar taimako da agaji wata ran wani zai sauka ya rasa agent dinsa. ya rasa agent ɗinsa wani kuma ya mata amma ga alama an sa masa a hannunsa yana buƙatar ka ka duba ka kira wayar da take jikin wannan ka faɗi a faɗa maka inda yake ka taimake shi su jirin waɗannan ayyukan suna nan a cikin aikin haji wani kuma kana kan layi sai ka ga na bayan ka ya matsu yana matsa ciki ya matsu sosai sai ka ce to an zo daurin ka sai ka ce ya shiga a bakacin ka kai baka matsu kamar sa ba birin waɗannan ayyukan da mutum zai ce jazakallahu khairan Allah ya saka ma da alheri ko Allah ya ma albarka wallahi ka yawaita sa aikin haji dan wata gafarar a nan take ba ma a hajjin take ba wannan ayyukan nan tallafa wancan taimaka wancan kama wancan kakkai ko kawa hawa mota kakkai ko kawa hawa jirgi ka a zo raba abinci a tashi ai kokawa daga kai in baka samu ba kaga wani bai samu ba kaga ko kai ka samu kaga wani mai rauni bai samu ba shi za ka ga Allah ya kawo maka kai kuma naka to duk irin waɗannan halaye su ne Allah ta'ala yake ƙara ƙarfafa mu cewa ma tas'alu min khairin ya alamu Allah sai Allah ta'ala ce wata zawwadu ku yi guziri ku yi guziri bayan Allah Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa da yake cewa kana ahadul yaman akwai wasu mutane a yankin ƙasar yaman suna zuwa aikin hajji ya hujjun suna zuwa aikin hajji wala ya tazawwadu amma mutum sai ya taho ba guziri kawai ya ɗauki sandarsa sai rataye ya taho aikin hajji ya ƙuluna na hannun mutawakkiluna mu masu dogaro ga Allah ne to me zai faru fai za ƙajimu makkata sa'adun nasa sai sun ji so maka sai kuma su zama mabarata to Allah ya taimaka mana wallahi mun zo haji guziri babu ko guziri ya yanke su zo suna bara to Allah ta'ala baya son ka kaskanta kanka a aikin haji ka da cikakken guziri ka zo kana bara fa'anzalallahu azza wa jalla wa tazawwadu Allah ta'ala ce ku yi guziri duk inda zaka kai guziri menene guziri ka ɗauki kuɗi Da abubuwan da kake bukata zaka ji ana faɗa hukuma alhazai bangaren wayar da kai suna gaya ma alhazai in za ka aikin haji kai shirin kaza ka shirya kaza ka tafi da kaza akwai passport ɗinka akwai ticket ɗinka akwai kuɗinka ga yadda za ka kula da su sauran bukatunka da abubuwan da za ka yi amfani da su ga yadda suke in an sauke ku a masauki ga yadda za ka kula da kuɗinka in ka zo yin ɗawafi ga yadda ake kula da kuɗi saboda in ba ka ba kana can kana ɗawafi shauki ya kama ka wani kuma yana nan da rezarsa ko kasa yana zai yanke maka guzuri sai ka gama dawaji ka fito sai ka duba ka ga wani wani shi yana nan kai kana Allah Allah kai mun gafara shi ko yana neman guzurinka ka mutane dan adam da kake ganin su sai Allah da ya halice shi kawai wai ka je gurin da ake neman gafara alhaji wanda ya baro kasar su ba shi da kowa a duniyan nan sai dan guzurin nan nasa ka yanke masa guzuri yanzu wani da aka kawo mana shi shi kuma abin da ya sai samo dala ɗaiɗaiɗaiɗai guda goma kun san dala ƙwaya ɗaya ta fi kwarjini a kan dala ɗarin ma wata ƙato ƙato za ganta haka sai samo guda goma sai zare ma wani alhaji dalarsa dubu ɗaya sai saka masa ƙwaya goma ya masa canji ya zara dala dubu ya saka masa dala goma wannan kowace kwaya ɗaya dala ɗari ce guda goma ce kaga dala dubu to ita ya zare sai sa masa dala ɗaya ɗaya ɗaya kwaya goma ka cutar ta yawa to Allah ya taimaka mutumin nan ya gane wannan mutumin lokacin da ya masa haka yana nan ya zo sai aka ci ta ake wannan dala ta kama ai kwaya goma ce ya aka yi ce to zai gane mutumin yana nan kuwa Allah ya taimake shi kawai sai ga mutumin nan irin mutanen ƙauyen nan ne masu gane ko akuya su tabbata zai gane ta wallahi yana zuwa sai ya rike mutumin nan ya rike shi kankan ya ce kai ne kai ne ga ta zamu kuɗin nan ya kawo mana shi aka zo aka yi masa wa'azi yanzu kai da rashin imani bawan Allah watakila saniyar sa ya siyar ya zo ya aikin hajji sace masa guziri ya fito da kuɗin aka karbi dalarsa dubu aka bashi shi aka mayar masa da goma aka ce ka tafi abin da kai Allah ya gani kuma ya ga a inda kai ya ka irin waɗannan suna nan wani ya zo ya zagaya kuɗaɗen alhazai na yanka hadaya zai tattara ya gudu ka ji alhazai sun zo su ta a da ya zo da rasid ya fi ɗakunan alhazai ya ce akwai rago mai arha kuma dama mutanen mu komai suna son mai arha akwai rago mai arha dan ɗari riyal ɗari bibi da hamsin hamsin ko dan riyal ɗari bibi ma ko na ɗari da hamsin ma sai kawai je ita yanka musu rasi yana ta yanka musu rasi sai tattara kuɗi kafin a waiwaya sai ka ga wani ya zo ya karɓe kuɗaɗen alhazai na hadaya a ta neman su sama da ƙasa a rasa kuma ya je yana murna ya samo kuɗi kuɗin alhazai suna masa Allah ya isa a filin arfa wani a bashi kwangilar yin abinci a bashi kuɗi mai yawa ya je ya ma alhazai abincin da ba mai iya cin ya yi musu abinci mara kyau wani a bashi kwangilar kamawa alhazai gidaje zai iya kama musu dab da harami sai ya kai su kilomita biyu ko uku da tsofaffi da mata da yara wasu sallah a haramin mata haramta a gare su don ba za su ke zuwa ba suna ganin harami amma ya musu nisa ga tsofaffi ga mata an kai su nesa an kama mai arha don shi nisan shi ne arha ba za a zo a kama musu na kusa da sun fito za su shiga harami ba kuma mutum ya zo yana cewa ya samu kuɗi ka samu kuɗi da gumin alhazai in kuma ka kama musu na kusa da haramin ma fa za ka samu kuɗin amma ba zai kai yawan wancan ba ko wanda za ka sa mutum biyar mutum uku uku ka sa mutum shida shida ga alhazai sun cushe a ɗaki guda an ƙara gadajen ga mutum shida ya za a yi ban ɗaki ɗaya mutum shida a kira sallah har kowa ya zagaya ya alwala kuma ya samu sallah a harami an cushe ka ga wajen hawa lifta da wajen sauka an cushe tabbas Haji guri ne na kasuwanci kuma ana samun kuɗi duk abin da aka baka kawa alhaji za ka samu kuɗi ko an baka kai musu passport kai aka ba wa kwangilan buga passport kuɗi za ka samu in an baka yi musu uniform kuɗi za ka samu in aikin jaka aka baka kuɗi za ka samu in an ce ka kama gidaje kuɗi za ka samu in an ce kai musu abinci kuɗi za ka samu duk abin da aka ce kawa alhaji saboda yawan su kuɗi ake samu za a yi mai inganci a samu kuɗi kaɗan za a yi mara inganci a samu kuɗi da yawa za a kama wa alhazai gidaje masu kyau kusa da harami dan abin da za a samu zai ragu in an kama musu a nesa abin da za a samu zai zama mai yawa saboda nisan gurin shi yake sa gurin ya ƙara yin arha inda ba ka kusa da harami ko wasu tsada za a yi ma duk waɗannan abubuwan suna nan wato ah, sha'awar sai an tara kuɗi da yawa sai kuma a sa alhaji ya sha wahala je ka tarar da wasu hajinsu ba ta kai tamu tsada ba amma kuma gurarensu na kudin da suke hemominsu sun fi mu kusa da da wajen jifa sai a aje mu kilomita bakwai takwas haka za ga mata sun taho kafin su zo ta jifan nan ta gaji in ta koma duwai ma ba za ta iya ba saboda nisa su kuma wanda suke cewa ni nan yana da alaka fa da ƙasarku ƙasarku ce za ta je ta nema muku in an aje ku a nesa ku ce ku yadda ba dan me za yi idan me mu kada shi wata suke wa yan afirka sun fi kwari sun fi lafiya kuma mun saba da tafiyar ƙasa mun jaba da wahala sai a cilla mu nesa ka zo ibada tun gana sha'awar ta ta fita a ranka da ka je jifa ɗaya ka dawo sai ka ji kai abin ba daɗi abu mai daɗi amma rashin daɗinsa sa yawa akwai wahala tabbas aikin hajji amma wahala in ta yawa kuma yadda sa ba a jin daɗin aikin hajji ba za a raba shi da wahala ba tun da dama wahala ita ce aikin hajji akwai wahala a ciki amma akwai wahala kuma mai tsanani wacce hankali ba zai ɗauka ba za ta sa tun kana jin daɗin ibadar sai ka zama baka jin daɗin ta to Allah ta'ala ya ce wata zawwaju ku yi guziri duk abin da ake bukata a aikin hajji ka yi kuma Allah ya ce mu kai mu saboda hukuma alhazai ta tsara tun anan za a gaya maka akwai babban kujera akwai karamar kujera akwai kaza akwai kaza in an je za a baka ka kuma a yi maka bayani a wayan maka da kai akan yadda ake canjin kuɗi da yadda ake siyayya ga su su ma waɗannan waɗanda ake cinikin da su ƴan bangalan nan in suka ga mutum shi ma wani buge-buge ne sai su karɓe masa yan ɗari biyar su canza masa su bashi yan ƙanana da yawa yanzu wanda ya je siyayya an bashi shi ɗari biyar kwaya riyal ɗari biyar kenan ya je ya siya abin da ya siya ɗin na riyal goma ne sai suka ba shi kuma canji mai yawa ya suka ba shi ɗan goma goma da ɗan biyar biyar ta ɗari biyu ya zo muka ce to nawa ka bayar ya ce shuɗiya shi mai san lamoma ma muka ce me aka rubuta a jikinta walla ma mutumin nan ne fasaha sai ya yi biyar ya yi zero ya yi zero muka ce a ɗari biyar ce mu koma muka koma ka ji kai ya ish haza ina kudinsa ga abin da ka bashi ga abin da ya bayar sai kuma ya fara yan kama kama da hey ma'alaish ma'alaish da kawo masa kudin cuta ma na aikin hajji na. cuta cuta sai ka ga ka ba alhaji kuɗi da yawa duk wajen ciniki bai san kan kuɗin ba bai san nawa ya siya abun ba bai san canjin nawa za a bashi ba kudaden duk ba na kasarsa ba ne bai san sunansu ba shi murtala ya shi na <laughs> ɗan murtala da fan ɗaya da fan biyu da fan uku bai gane waɗannan kuɗin sosai ba kuma a nan ba a wayar da kai sosai ba kuma ya je bai iya larabci ba dan bangale ya jaki hancinsa ya siyan masa da abu riyal goma ya karɓi riyal ɗari biyar ya ba canjin riyal ɗari ko ɗari biyu sai haɗa masa ƙanana da yawa kuma ya gansu fili sai ya sa a jaka ya daure sai ga kuɗi nan da nan sun ƙare ko ya je wajen cin abinci nan ma bai san canji nawa ba ne duk waɗannan abubuwa mutum ya ji hadisi ya ji tsoron Allah shi yasa Allah ya ce wa tazawwadu ku yi guziri guziri na zahiri amma sai ya ce fa inna khayra zadi at-taqwa don guziri biyu ne akwai guzirin duniya akwai guzirin lahira akwai guziri shitti akwai guziri ma'anawi saboda ita taqwa ko a tufafin Allah ce wani ba taɓawa za a rika hayan in ka sa tufafi na tsoron Allah to shi ya fi alheri ya magana wani ba su taɓawa, ya magana tufafi na fili sai kuma ya magana tufafi na ɓoye shine ka zama tsoron Allah idan ma da ya maganar guziri sai ke mafi alherin guziri shine ka ji tsoron Allah za a taɓawa. Wacce ya ulil albab Allah ya ce ku kiyaye ni ya kuma abota hankula ai wata kuni ya asaban uqulis sahiha ya kuma su ingantaccen hankula hankalta iri biyu ce akwai hankali na duniya akwai hankali na lahira mutum ya hankalci akwai lahira akwai tashin alkiyama akwai hisabi akwai siradi akwai sikeli akwai mizani akwai wuta akwai aljanna kuma aikinsa ya nuna ya yarda da haka duk abin da zai yana taka tsantsan don kai zai ɗauki alhakin da za a tsaya a gaban Allah a sake hukunci shi ne Allah ta'ala ce wata ya ulul aba wal afhamus salima ya kuma masu fahimta ingantacciya allati tudrikuna biha haqiqata taqwa wa samarataha wanda ita kuke riskar haƙiƙanin tsoron Allah da kuma wato abinda tsoron Allah yake haifarwa wato tumayyizuna biha bainal haqqi wal batil kuma da wannan ne kuke tantance tsakanin ƙarya da kuma gaskiya da daidai da ba daidai ba na'am ليس عليكم جناح أن تبتغوا أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الله سبحانه وتعالى أولنا آية أرويت حديثي دك عبد الله بن عباس عند إمام البخاري رويتوش ميلمبا تدبوبي دحمصن cewa kanat ukaz wa majanna wa zulmajaz aswaqan fil jahiliya akwai wasu manyan kasuwanni a zamanin jahiliya da ake cin ake cin kasuwannin a lokacin aikin haji to bayan musulunci ya zo da za ka haɗa abu biyu ka tafi kai kasuwanci kuma kai aikin haji Allah ya yarda ka haɗa biyun ka je kai kasuwanci misali saudiya ana son zuma kuma aka baka dama ka kai zuma kai jarka jarka ta zuma ka je aka yi kiliyaran aka sa maka a jirgi aka saukan maka zuma dan kasuwa zai sai zuma ka kasa mu kuɗi ko ana son doya doya tsada take a saudiya sai allah ya sa aka baka dama ka kai doya ko ka kai rogo na ko ka kai goro a za ka ji laraban suna akwai goro isa ga mata a cusa goro a cusa goro a cusa goro duk jikinta goro ne daga mace ta yi kiba sosai a cikin goro ne a ciki din da aka tafa goro ne aka dinke rike suke suka dinke ta a ciki sai kawai a ci zuba goro sai ga hajja ta aka ta sa hijabi ta sa niqabi bum da ita din da aka matsa goro ne <laughs> to saboda ana samun kuɗi ne to Allah bai hana duk abin da ba giya ba ba ƙwaya ba dama an gaya maka in ka shiga da ƙwaya za a cille ma kai saboda ƙwaya ba kasuwanci ba ne ta'addanci ne amma duk abin da Allah ya halatta zuma ce raf ne agora ne wane ne duka waɗannan abubuwan da ba haramun ba duka na iya siya ka kasuwanci ka samu kuɗi to da lokacin da musulunci ya zo sai suka ɗauka kamar tun da yanzu an yi gyare-gyare wataƙila kasuwancin ma da ake an soke ta Allah ce a'a ban soke kasuwanci ba yashhadu manafi alahu, manafi ad-dunya wal akhirah shi ne ke cewa falon ma kanal islamu ta asamu min tijaris da musulunci ya zo sai suke kama akwai laifi ka hada da neman kuɗi fa anzalallahu ta'ala laisa alaikum junahun ba ku da wani laifi Allah ya kore laifin babu shi an tabtahu fadlan min rabbikum ku nemi falala daga gurin Allah babu laifi kai kasuwanci a cikin aikin hajjinka amma kakka zafafa kasuwancin da zai ɗauke maka hankali ana can ana arfa kai kuma kana nan kana sai da goro kaga shine Allah ya ce laysa alaikum junahun an tudu fadala min rabbikum fa idza afadtum min arafatin Allah ya ce idan kuka fararo daga arfa fadhkurullaha to ku ambaci Allah indal mash'aril harami al mash'aril haram yana nufin duka muzdalifa wasu ce wani dutse ne a gurin amma dai mash'arul haram a wannan fassara ya shafi dukkan arfa wato dukkan muzdalifa arafat da mash'arul haram wato arfa da muzdalifa kaga za a je a wuni a arfa in rana ta faɗi a taho muzdalifa a nan za a yi magarba a yi isha sannan kuma a kwanta a huta washe gari an sallar asuba a tsaya a yi addu'o'i daga nan kuma a wuce wajen jifa in an yi jifa a yanka in an yanka a yi aski a sauka maka a ji a yi dawafi a yi sa'ayi su ne manyan ayyukan da ake ranar goma ga wata jifa yanka aski dawafi sa'ayi su ne manyan ayyukan da an fito ka yi su a ranar kamar yadda annabi alaihi salatu wasalam ya yi shi na Allah ya fa iza afaftu min arafati in kuka kwararo kuka taho daga arfa fadkurullah ku ambaci Allah al mash'aril harami a wato nan wato muzdalifa ai fadkurullah inda muzdalifa shine ya shigar da sallah da addu'a da ake yi a gurin kamar da zuwa tafsirin ibnu jarir da tafsirin waqid da kuma tafsirin sa'adi da ibnu usaymin wadkuruhu ku ambaci Allah ku ta ambaton Allah kama hadakum kamar da Allah ta'ala ya shiryar da ku to ku ta ambatonsa akan shiryar da ya muku wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin domin kun kasance wato wato gabanin Allah ya shiryar da ku kuna cikin waɗanda suke batattu akwai wani wani mutum Pakistan da ya so ya ba mu dariya ana sallah a harami su dai ya karanta wannan ayar waɗannan ayoyin su da yake karanta a sai da ya zo nan wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin sai ce amin muna sallah kamar yasko zai samu tare su tsire zai ya ɗauka din da aka ce wani bali zai ce ami wasu la azza wa jalla shukuran alahi da ya ci hilakun ku yabawa Allah ku girmama Allah bisa shirya wanda ya yi muku wa min zalika al-irshadu ila manasikil hajj sahiha Allah ya shiryar da ku zuwa ga yin ingantaccen aikin haji wanda yake akan sunna wazkuruhu ala sifan lati hadakum laha sannan ku ambaci Allah akan sifar da ya shiryar da ku wafaqa ma shara'ahu subhanahu ala, amma ku yi komai akan shari'a ba kai za ka je kai naka ba ya aka koyar wa qad kuntum min qabli hadha huda kafin Allah ya shiryar da ku kun kasance fi dalalin suna cikin bata an tariqil mustaqim gabarin tafarki madaidaici ka ada'i manasikil hajji fil jahiliya kamar yadda kuke yin aikin hajji a zamanin jahiliya kuna yin sa ne a bisa ranku khilafan lima ja'a bihi ibrahim al-khalil alaihi salatu alaihi salatu sabanin abinda annabi ibrahim wato ya koyar da ku daka wannan shine abinda Allah ta'ala ya sauke wa musulmi daka wannan aya ta gaya mana abubuwa guda hudu waɗanda za a gode ma Allah kai na farko Allah ya halatta yin kasuwanci a cikin aikin haji saɓanin abin da wasu ke ga kamar haramun ne amma kada kasuwancin ya ɗauke maka hankali har ya shafi aikin ka na haji sannan na biyu Allah ta'ala ya ce in an baro arfa in an yi tsayuwar arfa rana ta faɗi an baro arfa an zo muzdalifa to ai sallan magariba da isha a nan sannan kuma a kwanta a huta saboda manyan ayyukan da za guda biyar ba za ka kuma yi ta laili ba saboda za ka tashi kuma a gajiye ga kuma aiki jajajir a gabanka shine tafiya jifa da yanka da aski da shiga maka a dawafi a tsaye wanda in a ƙasa ma za ka tafi daga nan kilomita goma sha ɗaya ne zai kai ka maka a ƙasa ta cikin wannan hanyar da ake yi. to Allah ta'ala mun gode maka sannan Allah ya ce a ci gaba da ambatonsa wato wanda ya shiryar da mu bayan da mu kasance mun san yaya za mu addini ba Allah ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da musulunci ya nuna mana tafarki na gaskiya Allah mun gode bisa ni'imar musulunci Allah ka tabbatar da mu a musulunci har mu riske ka akai malam idan a lokacin mutum ya karye Eh, alwalan mutum ta kare a halin yana dawafi yaya zai sai in yanke shi dama sharaɗin ɗawafi, ai kamar sallah ne tun da dawafi kamar sallah ne in kana tsakar ɗawafi, alwala ta kare kaga sai ka fita ka je ka yi alwala ka zo ka dora wanda shine kauli rajihi cewa ba a yin ɗawafi sai da alwala sai ka zo ka ɗora su da sallah ita sallah an kai raka'a uku kai alwala ta ware in ka dawo sai ka faro daga ina daga farko shi ku ɗawafi a inda alwalarka ta karye in ka zo daga nan za ka ɗora shi na bayan bai lalace ba misali ka yi hudu saura uku sai alwalarka ta ware don ka zo ragowar uku za ka yi ba sai ka koma farko don haka ne ai wani ba zai gama ɗawafin ba in kai biyu alwala ta ware an ce ka koma farko kayi biyar alwala ta ware an ce ka koma farko kayi shida alwala ta ware an ce ka koma farko tar kana cikin na bakwai alwala ta ware an ce ka koma farko wani sai huna a gurin to shi yasa shi an yi sauki cewa inda alwalarka ta ware in ka zo ka dora daga nan wato ka ci gaba ko gajiya kai kawai ka ji ka gaji tsaya kawai ka lissafa nawa kai sai ka tsaya ka huta daga nan sai ka dora akan wannan ko aka tada sallah sai ka tsaya an gama sai ka dora daga inda ka tsaya wato ka ci gaba malam na manta ina da janaba tun da dare ban tuna ba sai bayan la'asar to yaya matsayin sallolin da nai waɗannan salloli da kai duk sai ka sake su kamar yanzu a cikin muwatsa imalikin sayyidina umar bayan ya yi sallah asuba kuma ya zo duba wandansa sai ga ya yi mafarki sai je ya wanke ya wanka ya zo ya sake wannan sallar ta asuba din to da ba da gangan kai ba waɗannan salloli da kai duk kayi su da janaba to da ka sai ka zo ka kai wanka ka wato sake waɗannan salloli wanda shine magana mai ƙarfi kuma mai rinjaye wannan suke malam na haihu ne sai zama na jinin bikin yana jinin bikin yana ɗaukewa na kwana ɗaya ko biyu sai ya dawo to malam ko zan iya yin ibada a kwanakin da bai zo ba ko zan bari sai na yi arba'in a'a a kwanakin da bai zo ba tun da ana samun awa 24 a tsakani ya nuna cewa kina cin wanda ta ƙasa a bi haddamu jini yana miki wasa to kwanakin da kike da tsarki sai ki azumin su wanda ba ki da tsarki ko ba za ki azumin su ba haka za ki ta tafiya tunda da kina samun lokacin da za ki ibada ana samun tsawon lokaci malam koyin fitsari da jini yana daga cikin abubuwa da suke sa mata su ajiye azumi to jini ai iri-iri ne inda an tabbatar cewa jinin nan na al'ada ba na tsargiya ba ne ba na wani ciwo ba ne daban in na wani ciwo ne kin ga wannan sai a je a nemi magani ba zai hana ibada ba in kuma an tabbatar na al'ada ne ya koma haka to sai a dakatar da ibadar da sharaɗin ta dole sai da tsarki kamar azumi da sallah a rama azumi ban da sallah malam muna aiki a wani kamfani to sai mai gidana yana satar kayan kamfanin kuma yana yi min alheri a ciki ina matsayin wannan kudin da nake karba ka tabbatar na sata ne kuma ya za alheri da kayan sata da ma baka tabbatar a ina aka samu su ba sai ka karba amma ka tabbata a gaban ka aka yi sata, kuma aka zo aka baka kasanka na satan ka ga ba alheri aka yi maka ba kayan sata aka baka to da aka sai ka kiyaye gudunmawa ta 7,760 daga 'yan sahun gaba bangaren kudu zuwa 'yan sahun bangaren kudu nan duk ku gaba ɗin to Allah saka muku da alheri ɗari biyar na samu ƙaruwa a yi min addu'a ɗari biyar ɗan uwana ya ɓace yau kwana ashirin Allah sa a ganshi a ɗari biyar Allah ya ba ya ta miji na gari amin ɗari biyu a yi a yi mata addu'a ta shiga jarabawa sai wata ita ma a yi mata addu'a kan bukatunta sai asusun marayu olta tana damunta sai amin addu'a ba ni da lafiya sai amin addu'a sai ƙur'ani guda biyu shi ba duk waɗannan masu neman addu'a ne to muna fata Allah an shi bukatu baki ɗaya sai masu bukatun addu'o'i an sace min mashin da nake aiki da shi to Allah ya fito maka da shi ko ya musanya maka da wanda ya fi alheri kudin sallama na da na yi ritaya ya makale Allah ya kubuto maka da kudinka da suka makale da kai ritaya akwai mara lafiya akwai mai bukatan jari akwai mai addu'an samun zaman lafiya Allah ya amsa baki daya Allah ya biya mana bukatunmu na alheri rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina الأحياء منهم والأموات وتابت بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم